وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين idan wasu jama'a daga cikinku sun yi imani da abin da na zo da shi daga wajen Ubangijina, wasu jama'ar kuma ba su yi imani da hakan ba, to ku jira ya ku masu karyatawa abin da Allah zai rarrabe tsakaninmu da ku da shi. Allah shi ne mafi alherin masu rarrabewa kuma mafi adalcin wanda ya hukunci.